Korintiya ta biyu Sura ta uku Wato har ila yau, yabon kanmu za mu fara yi kuma? Ko kuwa muna bukatar wasiƙun yabo ne zuwa gare ku, ko daga gare ku, kamar yadda waɗansu ke yi, ai ku kanku ne wasiƙarmu ta yabo, wadda aka rubuta a zukatanku domin kowa ya santa, ya kuma karanta ta, a fili yake. ku wasiƙa ce ta almasihu ta hannunmu, ba kuwa rubutun tawada ba ne, amma na ruhun Allah rayayye ne, ba kuwa akan allunan dutse aka rubuta ta ba, sai dai a zuci. Wannan ita ce irin mu ga Allah ta wurin almasihu, ba domin mun isarwa kanmu ba ne, har da za mu ce mu ne muke gudanar da wani abu. A'a, iyawarmu daga Allah take, domin shi ne ya iyar mana. muka zama masu hidima na sama alkawari ba alkawarin rubutacciyar ka'ida ba sai dai na ruhu domin kuwa rubutacciyar ka'ida kisa take yi ruhu kuwa rayarwa yake yi aka zana hidimar shari'ar musa wadda ta mutuwa ce a allunan duwatsu an bayyana hidimar nan da babbar ɗaukaka har isra'ila suka kasa duban fuskar musa saboda tsananin haskenta. ga kuwa mai shuɗewa ce. Ina misalin fifikon hidimar ruhu mafi ɗaukaka, gama idan hidimar da take jawo hukunci a ɗaukakawa ce, to lalle hidimar da take jawo samun adalcin Allah ta fi ta ɗaukaka nesa, hakika a wannan hali abin da da take da ɗaukaka ya rasa ɗaukaka sam, saboda mafificiyar ɗaukakar da ta ji ta. domin in a ba mai shuɗewa an bayyana ta da ɗaukaka, ashe abin da yake dawwamamme lalle ne ya kasance da ɗaukakar da tafi haka nesa. Tun da yake muna da sa zuciya irin wannan, to muna magana ne gaban mu gaɗi ƙwarai, ba kamar Musa muke ba, wanda ya rufe fuskarsa da mayafi, don kada Isra'ilawa su ga ƙarewar ɗaukakar nan mai shuɗewa, amma hankalinsu ya dushe. domin har ya zuwa yau in ana karatun tsohon alkawari mahaifin nan har yanzu ba a yaye yake ba domin baya yayewa sai ta wurin almasihu kaɗai hakika har ya zuwa yau duk lokacin da ake karatun littafin musa sai mahaifin nan yakan rufe zukatansu amma da zarar mutum ya juyo ga ubangiji akan yaye masa mayafin to ubangiji fa shine ruhu a inda Ruhun Ubangiji yake kuma a nan ‘yanci yake, mu dukanmu kuma fuskokinmu ba lullubi, muna nuna ɗaukakar Ubangiji kamar madubi, ana sauya mu mu ɗauki kamanninsa cikin ɗaukaka mai hauhawa, Ubangiji kuwa wanda yake Ruhu yana zartar da haka.